أن أنتم قوما مسرفين وكم أرسلنا

والذي خلق الأزواج كلها وجعل لهم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا وتقولوا سبحان الذي سخر لنا وما كنا وإنا إلى ربنا من عباده جزءا إن الإنسان لكفور اتخذ مما يخلق بنات وأصحابهم وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم أومن ينشأ في وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا قلبهم ستكتب شهادتهم ويسألون صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي تدكدكت لعظمته الجبال الراسية العالم فلا تتعرف ذرة إلا بإذنه ولا يخفى عليه في الكون خاشية البصير الذي يبصر لبيب نملة سوداء في ليلة ظلماء وهي ماشية الحمد لله رب القوة والجبروت الذي يجير ولا يجار عليه فآل لما يريد الحمد لله الهادي إلى سبيل الرشاد العالم بما ظهر وبطن من أحوال العباد جاهل العلماء واثبة في بيان الأحكام فارقين بما علمهم بين الحلال والحرام فالراجح من فاز بمتابعتهم والخاسر من حاد عن مصاحبتهم وصلاته وسلامه على حبيبه المصطفى الكريم سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم الداعي إلى دار السلام المبشر بما فيها من التفضيل والإكرام نحمده تعالى الذي خصنا بخير كتاب أنزل وأكرمنا بخير نبي أرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا أما بعد فيا قمات الإسلام يا مراة العقيدة إخواني في الله وأخواتي في الإسلام أيها الإخوة الكرام البررة أحييكم بتهية الإسلامية الكريمة الفاضلة تهية من عند الله مباركة طيبة assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu ina mai farawa da jaddada godiya ga Allah madaukakin sarki wanda cikin rahamarsa da tausayinsa da amincewarsa ya da fuskokinmu a farfajiyar wannan masallaci na sunna a kuma cikin wannan gari na kefi a kuma wannan jiha ta nasarawa jihar da ke da boda da birnin tarayya abuja ba don komai ba sai saboda gabatar da wa'azi na addinin musulunci makasudin shigowar mun jihar nasarawa gayyata da muka samu daga ita dokta uwar gidan shi foma bc na wannan jami'a ta jihar nasarawa da ke nan birnin kebbi domin ya yi ɗalibai mahadatan alkur'ani mai girma to kasancewa zai shigo garin kuma da kwana ba wuce ce da zama banza gara aikin uwar kishiya a matsayin ribar kafa a sa mana darasi ko tsakanin magarin da isha ko da daddare a dan ba bidiya takardar sallama kamin da safiya kare wannan matashin shehu malamin guri da Allah ya zarta ku da shi ba shakka ya yi ta kai goro ya kai mari ya yi uwa ya yi madaukiya domin ya ga wannan program ya samu nasara bai yi mamaki ba yana cikin matasa a wannan kasa ta najeriya da allah ya sa wa da'awarsu albarka suke ba da sako yana isa ko ina duk da wani lokaci kasancewar sa a nan jami'a ya kan dan mata tarraki amma dai ana nan ana aika sakonni kuma sakonni suna isa a cikin kasa ina addu'a Allah ya kara wa ta albarka yau ma da za mu taho bai jira mu taho ba sai dai tafi har ofis a Abuja ya kasa ya tsare sannan ya rabu kuma ya ya zauna yana jira muna addu'a Allah ya kara wa rayuwa albarka ba dogon wa'azi zan yi ba amma akwai wata matsala guda daya da nake ganin tana nema ta zama matsala ga al'umma kuma shi ne bala'in da ke damun al'umma ba ma najeriya kawai ba a sauran kasashe kuma hatsari ne domin wannan ya haifar da musibu da yawa a cikin kasa wanda kuma yake jawo mai ta addu'a ma Allah ya ki sauraron mu kaga azalumai sun matsa mana nan ba sun samu a gaba mai ta addu'a kuma mu ga Allah bai kawo mana agaji ba mai ta kallo da nisa amma matsalar tana da kusa Allah ka ba mu ikon gyara. wata matsala ce wannan shi ne shin haramu babban musibar da ke damun al'umma yau dan najeriya alhalalu ma hallafi ya ne halal shi ne abin da ya faru hannunsa duk abin da ya shiga hannunsa sunansa ne sunansa halal dan najeriya wai aka same sarki ya tsintuwa wani ɗauri da dala afirka kusa da ɗakin ka'aba ya sunkuta sai wani balarabe mai ganci sai ke ce masa haram haram domin haramun da ke zuwa haram sai dai in ka ɗauka domin ka je ke shigiya yasa yana kallon mai, balarabe mai yana haram haram ya kalli balarabe mai ce tsintuwa wato shi abin ya baki mamaki karo na farko a rayuwarsa da ya ce wani tuwa ba haramun saboda mu a nan Najeriya halla ya ba da tuwa ke baya ba wani mutum ya je samu malamin sun mai ce ba shi layar tuwa wani ya je in ya daura layar kudin ka za su faɗi tuwa wani ya kwarya kwarya fara wani shi ke nan sai a ɗauki layar a bashi a ce tuwa ba ka rinka yi kana kallon kasa kawai ka ga mutum kana bar sallama a kan hanyar shi bai gaskiya shi kasa yake zuwa wani saboda ya ɗauro layar tuwa Allah ya sa da aja mai ture shi Allah ka gafarta mana to matukar za mu ci haramun bala'i ba zai da sauka al'umma ba yau kamar sai ina ke da dama dama ma'aikatan gwamnati yanzu ba ta albashi ake yi ba a waya kuma na abu suna shi albarkar ofis albarkar ofis wanda rashawa ne ma'aikatan wasu ne za ka je wajen su ka samu dama-dama ma'aikatan ofis ko jami'an tsaro masu damara ba inda shewa ba ta gaba da in ka shiga gidan soja da sauki yanzu ma ta shiga nan ko ba ta shiga ba in ka shiga immigration ta shiga ba ka je gidan custom ta shiga eh rotarsi ko da ke ba sani ba a nan gida ba matsala idan ka samu biya yau kin ya koro ma ya ja motar sai na ciki ya biyuwa yan kanana kanana ne bakin hanya yan ka zo sai a ce to sai ka gaisuwa idan ka je hula ce a aje sai kuna ma ido ya me za ka je ba kuma da wannan za a yi cefane da wannan za a yi. kai an ka raba mu da wannan bala'i in ka je gidan yan sanda nan ba an tsira ba a tsira ba Wace yan sanda wai suka tare fanso ina za su yi gashi ina particular aka yi sa a fanso yana da shi duk takardar da aka nema akwai jami'in ya ce san har yanzu ne ka aikata laifi fanso ya ce laifin mai laifi ya ce me yasa kake tafiya kai kadai baka dauko kowa ba shi ba doka ne wasu ya ai ba ni kadai ba ne to kai da waye yace akwai Allah akwai mala'iku jami'in tsaro ya ce dole laifin ka ya karbi kai wa balon idan ka shiga gidan siyasa ba a tsira ba in ka shiga kasuwa haramcin na tana da ba a tsira ba in ka je layin ta sai tana layin yan tumatir tana layin yan shinkafa tana da yan kayan gwari yan doya yan yan yan yan yan ba ita ta gida in ka shiga wajen almajirai tana da yanzu a cikin shugunan malamai ma dai baka leka da kyau ba amma in ka leka na ma za ka amuna a ka'ida idan na jirka ta taba tufafi sai a sa ruwa a yi ne sai a wanke to yanzu ruwan ne na jirka ta fada ciki me za a sa a wanke na bali ya gama lalacewa ke in ka shiga gidan iyaye sarakuna haramu idan tana nan balle ka je kotu ka zagaya wajen alƙalai tana nan yanzu lauya za ka je ka same shi ka ce kai barawo ne ka yi sata ka za ka sata ga yadda aka yi ga yadda aka yi iya abinda zai ce nau za ka biya da zan kare ka ni na mai da zan karbo ka kasu idan zai karbo ne? to Allah ya kai mu da tashi ya ka karɓo shi gaban Allah mu to duk lokacin da aka ce al'umma ta yi dubu dubu da haram abinci haram motar haram in za a yi aure da haram ake sadaki ɗakin da amalin za ta kwana da haram da haram uban da ya siya mata garuri ita ma da kujeru da haram aka yi mata kayan aure da haram ake cefale haram da mijin haram ya ci suka yi jima'i kan gadon haram kuma ana so a haiko wani sai na za a ɗauke shi kai baki ta baka mai za a haihu na ba baki za a haihu baki kirin to wannan idan muna so mu samu sassauci sai mun gyara wannan sai kowa a cikin mu ya nasu ya zama duk lomar da za ta shiga bakin sa ya duba ya ga daga ina ya samu ta Allah ka gafarta mana hadisi na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadisin da Imam Muslim ya rawaito wanda aka karbo daga Abu Hurairah Allah ya kara masa yadda yace annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiban wa inna Allah أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين قال الله تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وعملوا صالحا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أكبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام وملبسه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب لذلك رواه مسلم وانا حديثي وانا إمام مسلم يرويته ya karantar da ku hatsarin da ke cikin mu'amala da haram da hatsarin da ke cikin ta'amuli da haram da yadda bala'i ke sauka ga al'umma idan ana mu'amala da haram da yadda za a roƙi Allah Allah ya watsar da al'umma ya ki sauraron su ku cika masallaci kuna sallah ana alƙaluki liman na kuka ku kuna kuka Allah ya ce ba zan karɓa ba saboda liman ya sha haram ladan ya shaki haram mamu sun kwashi haram dimiti liman haram haram haram haram Allah ka gafarta mana annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam inna Allah ta'ala tayyibun daga nan muka gane a tsayin ismu min asma'i ta'ala kalmar a tsayin suna ne daga sunayen wa inna allaha ta'ala tayyibun wane ne ce inna allaha tayyibun annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ka'ida ce ta malaman aqida ba a rada wa Allah sunan sai sunan da Allah ya rada wa kansa da kansa ko annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ambaci Allah da wannan suna ba zai yi malamai su yi taron tsara wa juna ilimi su da takardar bayan taro su ce ga wani sunan su ga ya dace su raɗa wa Allah a yau su raɗa wa Allah wannan sunan addini musulunci bai da wannan ba sunayen Allah da sa Allah kadai da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam su kadai suke da gurbin su a bakin shi yasa kuna karanta alqur'ani mai girma Allah ya ambaci kansa da sunaye da yawa a cikin alqur'ani mai girma Allah Allah madaukin sarki ya ambaci kansa da Ar-Rahman yace qul ud'ullaha qul ud'ullaha aw ud'ur rahman ayyamma tad'u falahu al-asma'ul husna Allah yace qul ud'ullaha ku kirawa Allah aw ud'u ar-Rahman kun kirawa ar-Rahman wane ne ar-Rahman Allah ce ne ar Allah yake huwa Allahu allazi la ilaha illa hu huwa Allahu allazi la ilaha illa hu alimul ghaibi wash-shahadati huwa ar-rahmanur rahim ana mutsa sunaye guda biyu ga ar-rahman sannan gawa ar-rahim duk sunayen waye ne huwa Allahu allazi la ilaha illa huwa huwa Allahu allazi la إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون أنا أقول هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر جسنا يوين sai Allah ya sake والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم أنا أقول لك الخالق البارئ المصور can ƙarshe ga al'azizu gawa kuma alhakim duk sunayen waye ne duk sunayen Allah madaukakin ورور الله شيء كرا اسم ربك الذي خلق اقرأ باسم ربك الذي خلق أها. خلق الإنسان من علق أها. اقرأ وربك الأكرم برسو اقرأ وربك الأكرم نعم. وبنجي الكثير الأكرم كذا الأكرم سنوائي وربك وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان له أها. سبحان الله وتعالى عما يشركون قال لما تلك سورة كل من عليها كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام jalali wal ikram ina idan kana bin alqur'ani da girma kana yawo zaka dinga tsintsinto waɗannan sunaye da Allah ya ambaci kansa da su to haka annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam shi ma ya ambaci Allah madaukin sarki da sunaye kamar yanzu a cikin wannan hadisin manzo Allah ya ce inna Allah ta'ala tayyibun da wannan sai mu gane kalmar at-tayyib suna ne nawa suna ne da Allah madaukin to me ake cewa tsayi a sunan Allah idan aka ce a malamai suka ce abinda ake nufi shine muqaddasun wa munazzahun an jami'in nawaqis wal ulum shine wanda ya tsarkaka duk abinda tawaya ne ko da kasa ne babu a tattare da shi duk abinda aibi ne ko illa ne babu tattare da shi ko faɗa mu banda Allah wa kika wannan sharri wane ne yake ɗari bisa ɗari bai da na akwai shi Allah ta ɗanki da wannan kai watakila yin tsawonka ya kai kaurin kai gaza in kaurinka ya kai haƙurin kai gaza in haƙurinka ya kai karatun kai gaza in karatunka ya kai kyautarka ta gaza in kyautarka ta kai murmushinka ya gaza in murmushinka ya kai in an zo kokowa kada ka gaza shi yadda aka ce an samu wata sifa da za ka rasa shi Allah shi kadai yake da mai 100% shi yasa ba hujje ce mutum tara ne bai shiga nawa ba shi yasa duk yadda mutum zai baka sha'awa sai ka hararo wata matsala wacce ita ma da za a gyara ta da in kana ga zama tambayi matarka ka ce ɗari bisa ɗari nake ko akwai matsala ka ce matsala billahi da bi matsaloli tambayi ɗanka Allah shi kare da Allah shi kaɗai ne da bai da wani irin aiki duk inda ɗan adam yake sai dai a yi manajin nashi sai dai a yi ne shi yasa ba ta kin haƙuri ne wai ga sai ta zama ka ɗari bisa ɗari ba za a lafi wani sai ka zage da a nan kwashen nan a kama da jiki ta da shana sai ta miƙe kyamfa ya kama ba kyamfa ba shi yasa samari suke ban dariya wani lokaci kan ga tambayi saurayi dan bala bakwai wanda mata za ka aura yanzu ba lissafi duk siffofin da ya bari ka kalle shi kuma ga shi bai cika siffofin ba akwai matsala ko ba matsala akwai matsala idan ba ka yi haƙuri da ita ba akwai matsala saboda ita ma mai take yi ita ma haƙuri yi da wuraren da kake da ne wuraren da kake tangarda ce yasa malamai suka ce mace kamar sabuwar ƙwarya ce in ga siyo sabuwar ƙwarya ta zuba ruwa a ga sha za ka ji akwai daji sai ka kasa daure a ce Allah ya isa sai ka bata. sai ka sake siyo wata ƙwarya in gaisha za zaka ji ka rinka fasa ƙore ke na ba tare da za ka gama amma da za ka daure da ɗakin ka shanye ruwa haka in ka sake zubawa sai ka ji ɗakin ya in ka shanye in ka ƙara zubawa sai ɗakin ya wata ran in kana sha sai ka ji ruwa da zaki zaki yake da shi saboda hakuri da kai daga wancan ɗakin har kai da zaki to ita ma mace haka take kace sai ta miƙe kyam to duk tana amarya za ka sallame ta dan duk san da ka aure ta tana amarya akwai matsala ba ta iya magana ba ko ta iya to iya ta yawo ta yi magana ba sai ka zo kana ba ta labari ai ayi kaza ayi kaza sai ka ga karshe sai kai da kaza ka ce wallahi sallahi sai ga musa da kace ke saurara ta azumi ban san rashin hankali da me kike nufi zan baya ne ke da ka taki wallahi ba ke ba ko alhaji ta'ala aure ya samu matsala ko ya samu matsala ba kun ba sa matsala da zuwa daga wannan rana shi dan adam inda yake yana da aiki ba ki ba shi Allah shi kadai ne a fanki shi yasa ne tsaftatacce ne bai da nakasa bai da aini sai Allah ya ce la ya qabalu illa tayyiban inji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan yasa shi ma Allah bai karɓa sai ne sai a tsayi shi kada Allah yake karba menene wannan a tsayi da shi kada Allah yake karɓa? malamai suka ce wannan a tsayi shi ne zikr khabir shi ne kishiyar mai kishiyar alkhabis يا za قال gane shi ne kishiyar alkhabis ana zama ƙur'ani mai girma ce لا يستوي قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلهم تفلحون. الله يقول كفر أبو النبي محمد صلى الله عليه وسلم. la yastawi al-khabisu wa tayyib da al-khabith da al-tayyib ba za su zama da mai jihar da al-khabith da ne da al-tayyib kenan a kishiyoyin juna ne al-tayyib bidul khabith Allah ya ce walau a jama'a kasar zulkabi ko da yawan kabi ya baka sha'awa dukiya in dai ta haramun ce ta burge ka ka wallahi ba abin sha'awa ne wani ya tashi kudin gwamnati ya gina ke gida kare ba ta sha'awa ya tashi kudin talakawa ya sai rinzime miyar mota yana muturai ha gayu ana zo na bakin da kali a wani ya wuce da jib tana warkiya ya ci ya tashi billahi da zibukar duniya rake a mutar rake a mutar ba ka ta rake a ta zo sai da mala'iku za su raka ka wutar jihannama ranar da ka ta rake a ta kare burge kare ba ka sha'awa ba wun sha'awa ba ne ya sa kankare da ya shanja tana sheki tana walƙiya kudin sata kar ya burge ka ba abun sha'awa ba ne ya auro kyakkyawar mata da kudin sata kar ya baka sha'awa ba abun sha'awa ba ne la yastawil khabithu wa tayyib walau ajabaka su khabith zai baka tausayi wai mutum ya samu wani ofis a abuja banda sata ba abin da yake an kasa dukiyar talakawa sata yake bin haƙƙi da gaskiya yana kwatar dukiyar talakawa yana gina gidaje ana sayan motoci sai ka samu wani wai yana zaune yana billahi lalli lallari ya samu alheri fana kan alheri ya samu ya samu alheri kai wa ya biya maka alheri ya samu ba alheri ya samu ba ya samu musiba ya lebo jira ka gari tun a nan duniya sai ka kai cikin musifa da bala'i ba sai lahira dan zalunci Allah baya jira sai an je lahira tun daga nan duniya ke hadawa da bala'i ku faɗa mu waɗannan masu wurin kuɗin talakawa a sata a kwasa nawa suke gamawa da duniya lafiya ka kalle nawa suke gamawa da duniya lafiya nawa ka ji an shiga musifa ka ji an shiga bala'i in ba sa kai ba Allah yana shi da wani ɗan yadda ka sayo haka na sayar su danna masa ko wannan a karɓe dukiyar kaga ya sake koma abun tausayi tsiya tsiya kuma kin zai kare ba sai an je hisabi gaban Allah ranar tashin kiyama ba ga barki ba in Allah ya ga dama sai ka ba tara dukiyar haram ya Allah ya hada ka da hawan jini ga diabetes ga ciwon shakuwa ga duk abin da ke da daɗi likita ya ce maka karkace ka ce akwai maza ka ga mutum multimiloniya amma duk abin da ke da daɗi ya hana ke duk wani abu mai sai ta hana shi na taɓa gaya muku kun kana so gane dukiyar nan ba duniyar nan ba komai wace je ka asibiti ina ka je ka zauna kawai kana zo da zai zo ba kawai ya zo daga kawai bai da lafiya likita sai dauko wata na'ura ya makala a kullu tana da wani karamin bai mai kama da kwamfala ne ta yi kalan da dangwala mashi ya makala mai a wuya sa a nan ya danna a nan sai ya gaba gaba ɗaya sai girgiza kai ya ce mazanar kuke nan an faɗa muku ku rinka cin abinci mai gina jiki amma ba ku ci yanzu kai matsala ta maka yawa ba ka da vitamin a ba b ba c ba d ba e ba f ba likita ya zai ce ka rinka samun mai ya ce to da madara har to a hada da bombita ya ce to ka rinka hadawa da ayaba da lemu ya ce to yan kaji kaji haka ya ce to duk abin da ya san bai da kuɗi ba zai iya siya ba duk yadda zama mai sai ya ci kiran da to ci gaba da zama a wurin kanka tashi sai ka ga wani shida, ko wani darakta ko wani alhaji shi ya yi ulfur ko shi ba bai da lafiya ya zo wajen wannan rusar likita sai ya ɗauko wannan rusar na'urar ya baka na a kunne shi ba ya fara da dangwala wannan. in ya gama ya ce to ai mana rabu akwai matsala mun ce ku rasa wacce na layi na yanzu ka ga matsaloli sun maka yawa jinin ka yayi omadon wannan akwai kifi ne yawa a cikin da ake cewa sa. sai karanta masa matsaloli in ya ce to likita ya zai yi ke kullum muna gaya muku ka ga naman sa yi karka kare shi da yau akwai sa'o na ba rago hatsari ne akwai uric acid kaza suna da hatsari za su tada maka bani madara ka daina sha da kai ba haka ba ko bai ta yace shi ka zai ba man sha bai shi haji ka zai tsari duk abin da ya ce wancan sai ya ci don bai da kuɗi shi wanda wanda yake da kuɗi sai ya ce bai shi kuma su ne matsala ba idan bai da shi ba zai kuɗi

wato idan aka yi farfesun kaza a gida yi to a zan da gira mallaka wannan kasusuwan in a very good ton of iron wani kiran zai dawo gida idan aka ji da su sai a zan zage mata da yara tsokar shi kuma a tara masa kasusuwa a farashi yana kwararo ya ce ta ga kifi irin bakin kifin nan ya ce eh. to wannan kokon kan nasa kokon ya eh, to shi ma sun kare ka rika bantara da wannan kayar ta tsakiya wai da aka kifi shi kokon kai da kaya za a bari za a ba Allah ba zai wani ka ga mai kudi hana shi duka shi daɗi me zan ci a ce duka zan zogala ana ce mata morinka a ke very very important tana da vitamin kala goma sha bakwai kawai shi kenan zai koma cin zogala sai ka ce a zama kenan ba tara dukiyar ke da muhimmanci ba idan ka tara ta ta hanyar haramu sai ta zama maka bala'i Allah ya ga dama kuma ya hana cin dukiyar su daga nan duniya an shiga musiba ko ba shiga musiba ba shi yasa Allah ya ce la yastawi al-khabith wa tayyib walau a ajabaka kasratul khabith ba shi ne hatsari ba da za ka ɗaibi dukiyar kai sadaka baka da lada a wajen Allah da za ka ɗiba kai zumunci baka da lada a wajen Allah ka ɗinka riga da kuɗin kai sallah Allah ya ce ba zan karɓi sallah ba ka biya kujerar baka ka je aikin hajji kana labbai kan kuma labbai mala'ika ya ce la labbai ka wa la sa'adai ka وحجك مردود إليك مالك حرام وبعدك حرام حرام حرام حرام حرام يا الله يقول ولا تيمم الخبيثة ولا تيمم الخبيث منه تنفقون ولستم بآخرين إلا Allah ya ce karan kuskura za ka ce sa da duka bi ka ce da shi za ka ce. Allah ba zai saurare ka Allah ba zai ne ba ba zai saurare ka kenan dukiya ta haramun musifa ba amfani a duniya ba amfani a ina ba amfani a lahira to yanzu bala'in ma ya zama wai ba samun duniya ba inda za a zauna a ci ka tashi kudin jama'a kana jin tsoro in ya sisi IPCC ka rasa inda za ka aji, ka kwashe a sace ka je ka kai turai ka kai wa turai da wannan gudun zai kullo ba bala'i wa kai da 'ya'yanka da jikokin ta ke sake turowa ka saka Najeriya kuma kai kana da riga mai kyau kana jin tsoron ya kada ce akwai guri ya fara bincike a kanta. motar kwarai kana jin tsoron shiga ga ka kana rayuwar wahala da rayuwar talauci kuma hisabin yana da wajen Allah ranar tashin alƙiyama bai amfani wannan kenan da Allah ya ce la sau da khabith wa tsayi da kabis da tsayi ba na suke ba kuma Allah zai karba sai a tsayi shi yasa malamai suka ce ai kai musulmi mai imani abinda da sa Allah yake karban ibada ka saboda kai a tsayi kai menene a tsayi ne kafiri ba al shi za a karba ba za a karba kai ba za a karba me yasa za a karba saboda kai a tsayin ne shi yasa Allah ya ce allazina tatawaffahumul malaikatu tayyibin sura al-alazina tatawaffahumul malaikatu tayyibin yaquluna salamun يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون mai imani mala'ikan mutuwa ma ke zo ɗaukar da sai ya mace sallama saboda babba ne a wajen Allah ba wuce ce ba ko da sallama ba mu kai da kaji mala'ika ya zo ɗaukar ranka ya ce maka assalamu alaikum ai kai ka san ka sallama kai ne ka haihu ba wanda ya je kwasa dukiya haramu ka jana cewa ai wani shi kan bana ya hai ne ya hai tiraki ba abin da ya hai yana na cikin ruwa yanzu ne ma ya shiga ba magana haiwa ce Allah ya ce fahu tatawaffahum mala'ika. waɗannan da wani kuke zuwa ɗaukar ransu su same su tsayibi suna karkata masu imani kenan sun same su shi imani ba shirka mushriki kan da ka hada Allah da abokin tarayya ka fada cikin kadin ka shigar ka shigar daga cikin fayyibi idan suka zo za su dauki da su ne suke fada wa masu imani ya koyo da sace salamun alaikum assalamu alaikum kaji malaika zai ɗauki ranka yana cewa assalamu alaikum Allah kuma ji Allah mina tayyibina Allah ka sanya mu da shi wa'ina akai to irin ta mutane bayan mala'ika ya musu sallama ana karbar nasu sai a ce musu ulul janna daga nan ku wuce zuwa aljanna kuma ji Allah bin aljanna Allah ka sa mu cikin yan aljanna shi yasa ba dukiya ba ko mace za ka auro da zuwa ma ka shigo akwai alkabita akwai a tsayi ba ana raba kurkun nuru الخبيثات للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم Allah madaukin sarki ce al-khabisa bil khabisi kazaban mata da kazaban maza ne ha ɗan duniya mazina ce ya shadda kasuwa an san shadda kasuwa ne ko san shadda kasuwa ne ta kowa da kowa ko abu da yake so da biya da ka biya kawai shi kenan ba mai taka ba burki sai ka je ka hau to mazinaciya ta gargaru ke ne ita ce shan da rasuwa kai wanda ta yi asara babban musibar da ke damu al'umma yanzu shi zinace-zinacen mata hadda 'yan mata yara ƙanana yarinya karama ɗan shekara goma sha bakwai sha takwas sha tara ashirin iya shege da ta sani uwarta ma ba ta sani abinda ta sani a kan dalili uwarta ma ba ta sani yanzu ka shiga abuja in an ce maka wukin yayi yan mata da ke turuwar suna shiga wasu daga nan da wasu daga kaduna je tarar station kaduna a wukin kaga yan mata da ke shiga jirgin kan zuwa abuja wasu daga naija kwararo a shi wasu daga wurare masu nisa daga kano ko kudu ga waya da waya za a yi magana kawai da fasiki saboda yana samun kudin banza daga waya za a yi magana daga kebi ko kudu ko zamfara ko daga gombe daga nan zai sa abin da kuke eh ka turo mun number to daga nan zai abin da can da reference number iya farko za ta je da nuna ba da molin ba ta hau tana sauka iya na abuja ya tura direban da zai dauke ta ya bugi hotel ubanta yana can bai san inda take koya take rayuwa ba uwar kuwa munafikar Allah da ita ke hada baki abin da aka samu da ita raba rabawa ta murna kan mai gidan kuma ita ke masa cefane ita uwa saboda haka bai sai tambaya ba da ya ce ina yari nan a ce ba ma san haka kai wani irin mutum ne ya to ya kake so a cikin ya za mu sa mu dafa ta yarinya ba ta dama ta saki ba dama ta fito wajen abokanta an sa wa yarinya nan ido a cikin gida to billahi da ni sai ga ji yayi shiru kamar mushriki ya ci shiru a ina ba wallahi a nan abuja yanzu ka ji akwai hotel da zaka bi daki ne ka samu yan mata sama da goma a daki da a tare kowace waya take yi wayoyin samari wanda yake da ra'ayi sai je hotel da sauko ya dauka babban musifa da ke faruwa ne yara yan mata ƙanana banda ina babu abin da ake abin da zai baka mamaki mutum yana yi dauko yar makwabcin ba abin da ya dame yar makwabcin sa wanda shi uban ta ne shi ya kamata in ji abin da ba ne bai mata da siya ba to shi yake neman ta yanzu idan Allah ya baka ya mace sai dai addu'a to ina za ka shiga ta je makaranta na kira ya kura mata ido da ke so ya ta je kasuwa ce male shi ma mai shekarun ya kura mata ido da ke so ya dan sanda ya ganta a hanya shi ma ya kura mata ido da ke so to ya zan ina za ka shiga sai dai Allah ya sani babban musiba ce wannan da suke damu al'umma ya ku bayin Allah mu ji tsoron Allah dan bai Allah ba zai jarrabe mu da musibu iri iri ba sai mun ji tsoron Allah mun gyara halayen yau lalacewa ta kai ga sani yana zira da kanwa wallahi an wuce da yanzu abin ya kai ga uba na zira da yarsa uba yana zira da yarsa musibar da ke faruwa kenan ka samu sarkin gargajiya na cewa mai martaba amma yana da da gida ya gauta wata ya ta sallama wacce yar wace to ina za ki ina za ki kenan manzila ce ya khabisa ce Allah ce al-khabisatu lil khabisi irin wayannan matan to yanzu abin da zai ba ku mamaki har da matan aure ba su tsira ba ko ku je ofisoshi da matan aure ke aiki ku ga yadda oga yake neman ta abokan aiki suke neman ta a kocin ka ka same ta da abokan aiki a ofis wallahi za ka ɗauka da mijin da suke a cikin dakin ta ba magana hijabi yake ba san kwalin ma an ji da an aje a gefe ana cin abinci ana jan zuku ana dariya ana kafawa ko ta aure ce da wani katon banza a nan wai akwai ma wanda wai ke wai wai yake tambaya ta ya rubuto tambaya wai akwai ta abokiyar aikin su sun shaku sosai ko ba ta aure amma sun shaku sosai wai yanzu magana da ake yi ta haihu abin da ya kawo tafiya kenan wai zai iya zuwa can gidan mijin na sai mata barkatu da ta haihu ka ji fasi me ya haɗa ka da matan mutane har ku shakuwar kana magana zuwa mata barka wace irin cewa ce wannan al'umma ne to akwai matan manya su kuma neman samari suke yanzu abuja na akwai ne yadda karuwa ke layi yan gudu ibirin to akwai samari su ma yan gudu ibirin za a gansu su a tsambe kai baka san me suke a wurin bada da dare matan manya ne ke biyuwa ta wurin da dudu ba ya ta ga wanda ya mata ka ɗauka ta kai shi hotel ya kwana da ita ka biya shi yanzu a kone shi aikinsa shi ne sabisin din matan manya wata da direban ta kai alhaji kana cewa direban nan yana da ladabi ai direban hajiya ne kai baka san banda motar hajiya ba ita ba ne yana cikin fada bayan ya gama tukan قل لا يستوي الخبيث والطيب خبيثة ce wannan irin wa'annan khabithai mata Allah ya ce bil khabithai dan khabithai maza yi wal khabithuna lil khabitha haka su ma mata ta fasikai maza ta fasikai Allah ya ce dan mata ta fasikai yanzu in ya kai ga wani mutum zai biya wa mace umra wasu je su yi umra tare da ita ya je ci gaba da zina ne ta kusan ɗakin kama wata ce ma markasa ce kuwa ya biya mata umra abinda ake yi da za a wata kakakkiya za a je haku kusa da ɗakin su can za a yi wani irin musiba ne wannan yar ma ɗigo kuna jin kwanaki ana tafiye ce ku ce yan mata daga nan najeriya suna tona wa junansu a birnin ma ɗigo da suke a ƙasa mai tsarki ɗaya sana Allah shi ne muke albarka har iskanci na a Najeriya ke ma ɗin ba na yi kusa da ɗakin kama ke kuma har kusa da ɗakin kama kina yi shahidu shahidu min ahliha kuna ga Allah zai ba mu bai turo mana musiba ba za su wani hali sai Allah ya ce wa tsarka tsarkakan mata kamammu na kwarai ne bin Allah ya ce domin mazaje ta waɗanda ba mazanaka ba yi ta wa tsayibu haka tsarkakan maza da ba sa zina Allah ya ce ne ba su ma Allah ya ce ya yi su domin tsarkakan maza ne kenan har a cikin mata ko aure za ka yi ka tsaya ka suka gane cewa kai a wani layi kake kana layin tsayin ne ko kana layin alkali kun san mene ne Allah madaukin sarki a cikin alkurani mai girma da raba sun turara يجي الذين يتبعون الرسول النبي الذين nuna الرسول nabiya مكتوبا عندهم الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون الله يلا أبدا ملك أيها الذين تروا محمد صلى الله عليه وسلم a cikin sai ce wani yuzu lahu ba. cikin aikin mazan Allah sallallahu alaihi wasallam shine ya halatta mana ba. wasu ba ne wanda yake halatta mana malamai suka ce dukkan abin da a baki yana da dadi a jiki baya ba ya zama asayi yana cikin asayi ba ni nawa biyu a baki akwai dadi sannan baya cutar da ne gangan jiki wanda ya zama a ya zama cikin ba aikinsa na biyu shine wa yuharrimu alaihim al-khaba'i ya haramta wa al'umma sa khabai wani al sai ne a abinci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake haramta mana shine duk abinda a baki ba dadi yana cutar da jiki ya zama kabi ya zama me da wannan ayar malamai suka ce kaba sigari kabinci kaba sigari kaba sigari a baki tana da dadi ba da wani daɗi da cikin kamun ke haiki sai ba falansa ba a jiki tana cutarwa ko ba ta cutarwa duk likitocin duniya su yi ta baki tana cutarwa shi yasa waɗanda suka wuta ma a jikin da sai a rubuta ka je a hankali shan taba na kisa a jiki ba ke rubuta amma kuma kai da kai shugaban zakar karu kace ba matsala zan zan zan zan zan ku je kasashen turai ku ga yadda ake ta faman dokoki na ya za a rage shan ba cikin al'umma saboda ku kifa ne an yi gwaje-gwaje akwai ƙungiyar likitoci da suka yi gwaji karnuka suka samu suka rinka busa wa karnukan hayakin taba safiya da rana da maraice gaba ɗaya karnukan nan babu wanda bai kamu da ciwo a tarbiyyar wannan haƙin da ya zama ajalin nan babu guda ɗaya akwai waɗanda suka yi gwaji da matan kawai suka samu waɗanda mazajen suke shan taba suka ce dusar da babu lafiya su zuwa su mu za mu ba ku magani kyauta don su rika bibiyar lafiyar duka matan nan sun samu babu wacce sanadiyyar mutuwar ta ba hayakin taba da mijin ke wura mata ba bincike da suke suka ce sun gano mace mijin da yana shan taba yana hura hayakin tana shaka a ɗaki idan tana da ciki to ɗan da za ta haifa nauyin jariri ba zai kai nauyin sauran jariri ba sannan madarar da take baiwa nonon da take ba jaririn yana sha da aka matsa aka je aka yi test sai da aka samu gubar wannan hayakin hata a cikin madarar da ke inna lillahi wa inna ilaihi musiba ce ko ba musiba ba tana cutarwa ko ba ta cutarwa kenan ta zama mai alkabi da nasin ne nasin alkurani kada idan baka karatu kana cewa idan Allah ya haramta karo a Qur'ani ki girma idan aka ce ta ba ba kyau kan dai wai abin da yake jira wai sai Allah ya ce masa ya ayyuha allazina amanu inna dansan wa rasma wa mai zubi wa mai fitna wai shi abin da yake jira shi kenan don ba kira mai zobe da mai fita ba Allah ce inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyib ba sai da ku an gane menene tayyiban da aka ce la yaqbalu illa tayyiba sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ce wa inna Allah أمر المؤمنين بما أمر به almursalin للي Allah ya أمر masu imani da irin abin da ya umurci manzanni da shi magana girman da muhimmancin ya kai ga annabawa aka fara umurta sannan aka zuwa aka masu imani menene abin da Allah ya umarci annabawa kami umarci masu imani shi ne cin halal sai annabi Muhammad ya kafa musu hujja daga alqur'ani mai girma aya ta farko ya ayyuhar rusulu ya ayyuhar rusulu kulu min tayyibati wa'malu salihan inni bima ta'maluna alim kun ji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana kafa hujja da aya ta al alqur'ani Allah ya ce ya ayyuhar rusulu ya ku manzanni kulu min tayyibati ku ci daga at ku ci daga abin da halal ne wa amalu saliha sannan bai aiki da kwarai domin idan ka ci haram kai aikin Allah ba zai karba me ake so ka ci don Allah ya karba ka ci halal domin Allah ya karbi aikin ka shi yasa shi nan yazo zai halakar da mutum ya ga da kokarin zuwa masallaci ga azumi da jinin da aka mai shi yace ba zai yi ba wannan sai na halakar da shi da yazo zai samu haram kake ci sai shi zai dariya ya ce kin je da na ba ta wa kai na lokaci a shi da ba kake ne ba sani ba shi da bai da bukatar sai halaka da kai bai da bukata shi yasa da aka ce kulu mina tsayiban sai aka ce wa amalu saliha ku fara cin halal tukunna kamin ku zo magana yi wa Allah daga sanda aiki ba ka farawa da cin haramun kuma sannan ka ce biyayya za ka yi wa Allah shi abin abincin haramun ma kashe ibada ake a cikin ɗan duk yin haram duk yin haram haram din sai ta murkushe shi kaga ibada ma bai yi shi yasa za ga wa'anda da ke liba haramun din da yawa da karshe lalacewa shi ne hatsarin haram Allah ya ce mai mata amalo na alim lalle ni dangane da abin da kuke aikata mai gari da inji Allah wanda kuke kun ga nan gurin Allah ya umarci wa manzanni da su ta halarta su aiki da kwarai sai manzan Allah ya kara kawo aya ta gaba wa kana ta aya ya yi ladina amanu kudu min tayyibati ma razaqnakum ta ما واشكروا لله Allah ya ce ya yi wahalar na baro ya kura da suka imani kulo min tsayi ba ki mara da kana ku ci daga dada da abubuwa na halal da waɗanda muka azarta ku da shi ya ka tabbatar da halal ne wanda Allah ya azarta sai Allah ya ce wasu lillah bayan kun ci halal to sai ku gode wa Allah in kuntum iyyahu ta'budun in ne shi kuke bautawa domin sai kun ci halal da dan bautar za ta samu kinsa abinda Allah ya umarci manzanni shi ya umarci wa shi ya umarci masu imani shi ne tun mai cin halar wallahi haram idan ka zaga cikin ofisoshi mu za ka ɗauka ma ba a malisa ba ta haram ba a ma lissafawa yanzu lokacin gamba ne za ka ji an zauna ga man ga sakatare ga ma'aji ko za wani sunan shi da shi ma ya zo ga su doki ba ga orin su duk barayi ne su ya za ya kama barawa kan tebur ba za a zauna a ce to mu rubuta cewa saboda matsalar corona an yi wa mutane tallafi paliyati an ware kuɗi naira miliyan za da dubu kaza kai dubu kaza aka baka yake ka amma an sayo kayayyaki ne an ba da gida ta kaza da kaza ba yau ba da zaune kan tebur kuma an biyo kayan an kawo ana fata zaune akan tebur ba a mutsa daga wurin ba an shigo da kayan stoki ba ya yi kodin, duk a da kan tebur an sake fito da kayan stoki ba ya yi rikodin duk a da kan tebur an je an raba wa talakawa duk a kan tebur in an gaba shi a dauko gana mazgo da kudi a juya kan tebur a raba kai ga naka kai ga naka ana dariya an ci banza ba banza ka ci ba bana iya je ka ministry ministiri ka ga abin da akwai da yake ce mai ce ba da yake ce bala'i magana haka bala'i ba ya kai na ce me ya faru ce kwangila kwangila aka ba kamfani na ta biliyan goma sha ɗaya bayan an gama sai aka kira ni aka zo aka zauna aka ce da dama wannan kwangilar amma yin lissafi mun san naira biliyan shida ne zai kai biliyan biyar mun kara ne saboda kafin. wai yanzu biliyan biyar za a daba kan wai kuma ana ganin ruwan za ka ce wani ba matsala ba ba wanda ya sani an kware wajen rubutu da turanci an kware wajen sanin kayan da fangila an san requirement za a yi rubutun banza da wuki a yi updating ko dai a takarda an daure babu wanda zai iya gane ganewa ba yadda za ka kashi a zo a raba wallahi Allah ya dawo أم يحسبون أنهم faɗa musu bala wa rusuluna Allah ya ce abin haka gudu ko suna tsammani ne an lalata ko wucin rasuwa da jawabu ba ma jin sirrin da da wannan gana da suke Allah ya ce ko suna tsammani ba su sani Allah ya ce bala ba haka lamarin yake ba wa rusuluna ladaihim yasqutun manzannin mu suna wurin suna rubutawa a daidai wannan lokaci

هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق أها إنا كنا نستنفق ما كنتم تعملون أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال له لا أوتين ماله

sai ya kira buda ka jana cewa wannan a wani jana sai mutu kurna a yi mun zuba ta kamar na mun jana samu abin mai kana cikin kira buda shi kwanta da nan zai fara lissafi lokaci ya yi da zamu wani gida a abuja tun da muka shigo kira buda wai duk matsala ba duk bai ba duk matsala ba Allah ka tsare mu ka tsare mana imani annabawa ma shar'in da aka sanya musu shi ne su ci daga halal mu ma masu imani shar'in da aka sa mana mu daga zai mu ci daga halal to ku saurara ku shi annabi yana sai fida mana abin karakara gwari gwari mu fahimce shi sun ba zakara rajula sai annabi muhammad tana sanya ya ambaci wani mutum bari ku ci mutum duk ka'idodin ya addu'a Allah ya karba ba tsawon da bai shiga na farko yuqilu safa yana yi dogo tafiya matafi ana karba addu'a ta ko ba a karba in jiwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ce, salatu da'awatin mustajabatun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce addu'a guda uku addu'a ce da Allah yake karba kai addu'a uku addu'a ta farko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake da'awatul mazlum addu'ar wanda aka ta la na idza ma kunta muqtadiran fazlum yarji'u ubahu ila an-nadl kar kai ta ci wani kuma da ka mun ji kana da fawa kana kan tebur da biro za ka iya sata da kaga dama kai kwararre ne ba iya kama ka ba yadda aka yi da kai wallahi karka yadda zalunci kullum karshen sa ne. nadama ya ce karshen zalunci kasa ta talaka sun maka Allah ya tsara garin gobe layi wani gobe ya daga gidansa zai siya shi tsohon gobe gidan ana abuja ya daga zai siya da sai wani gwamna ya zo zai siya shi kuma gobe yana kan kujera sai gobe ya ke na siya miliyan ɗari da ba sai zo mun gwamnati taron ka da ka kara da ka aina ya da kyau in taron da ka kara ni ba wannan sai da ka gaina idan in taimake ka ne ma ya sa zan siya ba wani bukata nake da shi ba ya ce a ni ne yana baka shawara ka kara ka siya da daraja da ya bada shi kai ka san me yasa nake so ka siya da daraja ya ce a ya ce saboda kai ma nan gaba in za ka sayar Allah ya kawo maka wanda zai siya da daraja wannan shi tsohon kokarin wannan da ke kan kujera ce ban gane ba wai gaya maka sai da shi zai yi ya tafi an gaya mu sai ba sai an gaya mu ba na san daga mutum shi za ka yi saboda mai ta kai saurara irin wa'annan gidajen sanda nake gwamna kamin nan sauka nama da gidan sojin guda da biyu yanzu gaba ɗaya sun kare kwana uku suka saurara din na kai da su wani na sayar za ta mun jinya ta bani, wani na sayar mata ta za ta je jinya wani na ya shiga bala'i wani yadda fara sun karba ya ce sauran ba na san sai da su zai ya ce me yasa suka kare kudin talakawa na sata suka mun Allah ya aika Allah ya kwashe gidajen albarka gaba da su suka kammala kai ma kudin talakawan ka sa za zaka fi yayi kuma talakawa da suka mu Allah ya kasance ni kai ma su maka Allah ya yi na yadda ta kama da yake wallahi da kike ma ta kama ka kana gama kana kuwa sai da su zaka saya da daraja ko Allah zai tausaye ka sanda zaka tsayar kai ma ya kawo da zai yi garin banza wura furin banza yake karka yi ka tara su zalunci wanda aka zalunta in yi addu'a Allah yana karba addu'a sa shine da awatul mazlum annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace mutum da biyu shine addu'a ta biyu da yake rance da awatul musafir addu'ar mataki, mataki yana cikin tafiya irin ki Allah Allah yana karɓa Abdullahi ta masau da Allah kara masa yadda yake kuma yawan tsawon tafiyar shi ne gwargwadon saurin karɓar addu'ar ubangiji to yanzu shi wannan mutumin gajeren tafiya yake ko doguwar tafiya yanzu yanzu tafiya ta shi ma doguwa ce. ya cika sharadin karɓar addu'a ko bai cika ba ya cika a wancan hadisi mutum na uku manzo sa ya ce da wani walidi wal nabi addu'a ga mubayi yi ko wace sai waɗanta wannan addu'a ita ma karɓar biya ce addu'a iyaye kai iyayen kara da duk da za ka kallanta da kai su ma addu'a ta ƙwarai wallahi ka kuskura suka ce Allah wajen ka gama lalacewa to wannan mutumin manzon Allah ya sallar da ce yuzilu safa yana dogo tabiya ko ga ya cika sharri sai ya ce asha asa a gaba gashin kansa ya ci ture ya yi kura da kagan shi yana cikin shiga filin ta tawalin saboda ya sha wuya kan hanya ba cikin kwalliya da kwali ta yi to wannan ma yana daga alama karɓar addu'a kana cikin halin kankan da kai gobe gici idan za a je sallar ruwa wani daga hanyar zakawa sabuwar rigar ka ko tsohuwar me yasa aka ce ka ajiye sabuwar ka dauki tsohuwar in zaka je rubarwa saboda zaka je kai addu'a ana so Allah ya karbi addu'ar an shiga halin kakani kai to bari ka ajiye girman kai ka nuna wa Allah kai ma kalaka ne ka nuna masa talaucin ka da tawadin ka da kankan da kanka a gaban sa ka gura masa kai ba kowa bane shine wani abu shi yasa ka ce ka samu tsohuwar riga kai ne ka saka saboda yayin da kake cikin wannan yanayin Allah ya kalli tausayin kai karbi addu'a sai dai ka san matsalar shine wani shi tsohon rigar wacce zai tafi nan kwaruwa da shi kai aka baka ka samu rigar zuwa masallaci a bakin kuma rigunan sai ita ce mai ita ce tsohon ta zuwa kwaruwa karka ga wanda riga mai zama dama a jarin kwaruwa kashe mutane ba sa jin wa'azi yanzu ka gani ga wanda a hajji umar ya saka kai shi Allah wata tsohuwa ce shi a wani wata kila biyu shekara bakwai da tsohon ce dinka yanzu mutumin da ya cika shafin karɓar addu'a guda nawa biyu gashi idris sama sannan gashi asha asa a gaba to lauku shi ne ya mutu ya zai yi ilan sama sannan ya daga hannayensa zuwa ina zuwa sama kenan ka daga hannu zuwa sama in za ka yi addu'a ladabi sunna ce ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke inna Allah hayyul karim yastahi min abdihi من عبده المؤمن إذا رفع إليه يديه أن يردهما سفرا Allah mai kunya ne mai karamci yana jin kunyar bawa mai imani ya daga hannu ya roƙe shi ya sauko da hannun Allah bai alƙa shi ba Allah yana jin kunya shi yasa in har ka daga Allah zai yi mai zai alƙa shi yasa sunna ce mutawatira an ruwaito daga sabon manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sama da sahabi guda 40 manzan Allah ya zai addu'a yana daga suna ce mutuwa daga sama da sahabi manzan Allah 40 haka karo ya yake lagawa wani lokaci sai daga hannu sai fuka hannaye su kalli sama bayan hannu ya kalli na ya kalli kasa wani lokaci sai daga hannu fuka hannaye su kalli fuskarsa bayan hannun fa ya kalli bayan alƙilla yake kallo bayan hannun ya kalli na ya kalli alƙilla wani lokaci yakan hada hannayen tafukan hannayen su kalli ƙasa bayan hannun ya kalli ne saba a babu a rohoto wannan da yawa da wajen an Allah sallallahu alaihi wasallam amma diga ce wasu malamai suka ce idan kara wani ya damu musulunci ana zuwa a halitta da shi mugun marin wani lokaci yakan daga ya tsada ya tsada ya tsada shi ma ya inganta daga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kamar addu'a da ake bayan ka gama alwala idan ka rana za a gama ai akwai addu'a da kake eh idan za ka yi addu'a ya kake yi ya tsada ya ke daga ina ba ta fahimci wannan an samu sigogi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya daga ya tsada abin da ke da muhimmanci daga hannu yayin addu'a menene sunna ne shawawa a musulma shi wanda bai tabbata ba an samu hadisai da suka zo da shi a duka ne ta masu rauni shi yasa wasu masu masu shigar ana yin aiki da hadisi mai rauni a babin falala suka ce ana yin shafawa amma dai ingantacciyar magana shi ne bai daidai ne ba bai tabbata hadisi ingantacce cewa ana shafawa zuwa zuciya kuma da wannan muka yi ba ya bidiya wan budu ta mutane da suka ce ba ke da Allah yana sama suka ce Allah yana yana yana kuna muka yi sami tan kuna jiwa kuke daga sun sama muke daga kun ce ba ya sama amma ya kuke yi za ku yi na taɓa haɗuwa da wani sirkin malamin bidiya a saudiya ba ku ga yin bai ba kuka ga yasa bai bai san ne ba wanda ba ka jayi jama'ar kuma ce ma sha Allah ma sha a Allah ya yi haka dingo yana kallon shi a raina yana cewa mata yake zuwa da Allah yana samu zuwa wannan hayar Nisa, yasa don Allah yana koyi da in za ka roƙi sai ka kaga

تقول يا رب يا رب إنا خلق من خلقي ليس لنا غنى عن سمياء فقال سليمان عليه السلام ارجعوا فقد استقيمتم بدعوة غيري an rasa ruwa zamanin annabi Suleiman ya fita da jama'a za a je roƙon ruwa sai ga ruwa kwanci akan bayanta ta daga kafafunta da hannayenta zuwa sama tana ya rabu ya rabu mu ma bayi ne daga bayin ka mu ba samu ruwa ba za mu halaka wa take rubutun ruwan nan ta daga hannayen ta zuwa ina saboda ne ta san inda ubangiji ke kai da bai har baka san inda ubangiji ke kan kawani ma'aidan ta daga tururuwa ta da jirgin kwado ake ta dauki ba da jirgin ce Allah na sama wai na ce Allah yana sama ku za mu ne ba ku mamaki na ce to wanda bai da Allah ya rasa ba dan kokowa ma shi sani Allah dan kokowa da yake da dai koli koli da shi sai na gwadawa sannan to wannan daga hadu in za a zuwa, na ladabi ne daga na dukkan addu'a sunna ce daga sunnoni na annabi Muhammad yanzu wannan mutum ya cika ladabin karɓar addu'a guda nawa guda uku sai ce ya rabbi ya rabbi wadda shi ake cewa al-ilha fi du'a na ake da kiran sunan Allah yadda nake addu'a inna Allah yuhibbu al da fi du'a Allah yana son masu nacewa da kiran sunan nasu roƙon sa ke zaka ce ya ya tabbata a hadisi na Annabi Muhammad sallallahu alaihi idan mutum zai addu'a ya daga hannu ya ce ya rab ya rab ya rab ko rabbi rabbi rabbi ko rabbana rabbana rabbana ya faɗa ta uku Allah da kansa zai magana ya ce sami duka ya abdi fas'al tufa Allah zai ce na ji ka ya kai bawa na tambayi duk abin da suke so in ba baka ita Allah mun gode ba shi yasa da muka magana idan muka ne ya dan muka an tabbaye imamu malik wani yana addu'a yana wai ya sayyidi ya sayyidi ce daula kala ya rab kama kala ta anbiya me hada ce ya rab kamar yadda annabawa suke faɗa duk annabawa za su riƙe Allah ne suke faɗa wa zakariya ya ce rabana su daya min hayati dunya rabbana lil ghayyuran tafil musa rabana su rabbana qum min ala amwalihim wasud ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawu al'adab ya ce rabana su Allah ya karba ko bai karba ba قال قد أجيبت دعوتهما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. النبي صلى الله عليه وسلم وقال نور وقال نوح رب لا تدر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يجدوا إلا فاجرا كفارا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا

ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون وزكريا إذ نادى ربه وزكريا الله يا أنت خذ أنت وا استجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجا إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين إلا في كرس السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب ما سواك hankali الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا عصيته وما للظالمين من أنصار آه. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي بالإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار نعم. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من

Allah bai amsa me wannan yake guda muku karfin wannan ladabin Ayin za ka roƙi Allah ka ce ya rabu ya rabu ka ce rabana rabana, to ga wanda mutum a yuridu safara a shi haka a gabara ya mutu ya daji ila sama da mai tabi ya da Allah fi sharɗi ya ce ko bai cika ba to bari ku je inda wajen zubar da ruwan wanka da zuban hada jahiri Ilaka ta samu matsala ina ka samu matsala sai Allah wa mutumin nan ga duba ya tuka amma matsala farko abincin sa haramu wa mat'amuhu har ne ke ya ji manzan Allah wa mashrabuhu haram abin shan haram karke mai gida cika miki fridge da ruwan kwalba iri-iri da juice iri-iri ga five alive ga shibita ga lakatira ga John simon ga ga ga Allah ya sa da wurin harkar wa mashrabuhu wa malbasuhu haram sannan duk rigar da ke suke shi ba da kudin haram aka kai ta yi ko iyali da kudin haram aka biya tela da kudin haram shi ma tela ne ta saba da kawai dai aka yi ta haramun ne har zuwa ta haka shi ne wa malbasuhu haram ba shi ne hatsarin ba wabuliya bil haram ashe tun yana kalami ma da haram aka ciye da shi har yi jima wallahi ka cuci ɗanka tun yana karami kake ci da shi haram har yi ka cuce shi ka jima a cikin bala'i shi ne wabuliya bil haram wata irin cuta za ka yi wa yaro ka biya ka za ki da kudin haram a haihuwa shi ragon suna da kudin haram kai ta ciyar da shi haram tun yana shan nuna uwar da haram aka ciyar da ita ya fara ci da kai shi haram ake ciyar ai girma girma ne kashi ciwon da yaro kashi ci shi ne wakun biya bin haram kusa bin bazala sallallahu da wasallam yake duk da wani sai sharuɗan da ya cika fa na yi ta jaru da taka ka Allah zai saurare shi hayi karbi addu'a saboda wannan magana Allah zai saurare shi duk sharuɗa da duk lalluban da yake da Allah zai saurare shi shi yasa daga lokacin da talakawa muka zama babu da abinci sai haram haram haram in Allah ya turo mana wasu azzalumai sama suka murkushe mu ko mu roki Allah ya kaura su Allah ba zai saurare mu ba mu da su haka za mu ci gaba da zama a bala'i har san da za a koma zuwa ga Allah